Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mami. Mami. ake yi. zaki mina shaitan rajim me haka ka ga san liba ta fa a hannunka wallahi umma na ga ya dan bude ki ne shine nake kokarin da gyara ka gyara kake ambatan fati har da diddike haka ka ka sani na a hannunka yanzu duk tudun nan na ni zaka kalla ka kira ni da fati a wai da man dai na zo ni gida mu tattauna da sallama tun da kawai Ikon Allah. Na rasa me zan ci ai. Me ya faru? Ba ki ga kyallen zani na a hannunsa ba? Bacci nake yazo yana tashi na wai tashi fati. Tashi fati wai har ni har tudun nan nawa. Ka dubi zubinta. ka dubi tuduna ka kira ni da fati ale baba baba ta ce fati yanzu abin ya tashi daga kaina ma ya koma kan babata kai kuma wani yare ne wallahi yaren mu ɗaya umma yar a ina a'a ina ba je na saba hausa fulani ba amma guji ina da lafi wa ina idai ra'ajuhu da kankaya ni yau barikin kuma ta zo maka da da da lama'a kaina kuma ina cikin gida da hijabi waje in zan fita da hijabi duk da haka ban nemi tsari da laya ba sai da ka ketan hurumi ka keta hijabi baligi kamar ka keto min cikin gida ka zo ka taba ni ba tsakani ai ke zo karshe eh kashin ki dira man ne kokari to yanzu zaka fita ko sai na hada maka na barin gari fati haka ce tsakaninku da shi a'a to ba na sanin ko za ka gida da shi ne ka rika shinshina ba zan zo ba kana waje ke eh, lalle dan tumbe sannu tumbe